a mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau tane bari in ta bayan kasuwa masalsalin su na ga su ma suna da yawa masu adalcin su kadan ne ba su da yawa da sakan guda na ga ba sa tsoron mutuwa zuciyarsu ba adalci ba fafawa Hmm, kaga mai gida shi da yaronsa kullum burinsa shine ya gano aibunsa ko da yaushe kallonsa yake yi wata riga ya sa har bincike yake me ci gidansa abokin neman ka ba ka son ci gabansa burin ka ya gina ka har halin halinsa menene yasa ake haka kuban ban amsa ga mai gida da yaronsa shekara biyar an juya miliyan biyar ta zama sha biyar amma idan kai bincike sai ka ga sai da kyar a samu yaron nan na da dubu dari biyar inda za a yi kuskure a samu matsala a lissafi a rasa wasu yan silalla ki baya kore shi ko ya daure shi ji da Allah yana da kyau komai zami mu tuna Allah so kake ma biyayya ya yi wa danka a takaice ka mai da shi bawon gidanka abokin neman ka shi za ka yi wa haka ya za ka ji idan danka kai wa haka yaran kasuwa kuma da marasa mana wanda ya dau dukiyarsa ya sa ka kai mai kiyana lalle kuwa ka cika butulu marasa lumana ko bai daure ka ba ya kore ka yi na aka kwana a gani na mai gida da yaro mu fuskanci juna mu dubi Allah mu yi wa juna amana a kun mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana